ɗazu-ɗazun nan shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya dawo daga jinya a burtaniya ya gabatar da jawabi shugaba buhari ya ce ya yi takaicin wato yayin da yake jinya yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar ya ce ya ji takaicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci ya ce kowane ɗan najeriya na da 'yancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba therefore we are going to reinforce and reinvigorate the fight not only against the elements of Boko Haram. Sannan shugaban Buhari ya ce batun zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa abu ne da aka riga aka tsere shawara a kai, kuma ba za a warware ba, ba za mu bar wasu marasa mutunci su tayar mana da wata rigima ba. kuma da zarar abubuwa sun rincaɓe su tsere su bar wasu da aikin maido da kwanciyar hankali watakila ma har da zubar da jinin su. kowane ɗan najeriya na da damar rayuwa da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a ko'ina a najeriya ba tare da wani cikas ba shugaba buhari ya ci gaba da cewa nigeria's unity is settled and not negotiable we shall not allow irresponsible elements sannan shugaba buhari ya ƙara da cewa saboda haka za mu tsananta yaƙi ba kawai ma da boko haram ba amma har da masu sace mutane da masu tayar da fituna tsakanin manoma da makiyaya baya ga rikice-rikicen ƙabilanci da wasu fitsararru ke haddasawa wanda shi ma za mu yi maganinsa na ƙudiri aniyar tabbatar da an cima waɗannan bururin. shugaba buhari ya ce daga ƙarshe yana kira ga 'yan najeriya su yi watsi da duk wasu 'yan bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa kansu su fuskanci ƙalubalen da ke gabansu da suka haɗa da na tattalin arziki da siyasa